العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لأن الرسول سئل عن ساكنيها domin an tambayi annabi su waye mazauna wannan aljanna faƙala man atala alqiyama wanda ya tsawaita qiyam wa adama siyama wa ataba kalama وأطعم الطعام فالقيام والصيام حقه سبحانه وتعالى معنى يعني tsayuwa azumi ai haƙƙin Allah ne. Wa taibul kalam wa it'amu ta'am wannan hadha lil ibadi. Ina wancan magana da aka ce lil ibadati ko? jiya يعني على أننا نرى أن طيب الكلام يشمل ذكر يا ذكري وقراءة القرآن وغير ذلك فهو أعم من كونه حقا خاصا للإنسان دي دا ban gane ina aiki ya eh, atabal kalama wa atala ya eh, zai yi tun da kaga eh, ya gashi ruwayoyi ne daban-daban ga su can ƙasa idan ya faɗi inda za a je a gansu haka قال العلامة salih بن فوزان الفوزاني حفظه الله قوله سنتان خالص حقه سبحانه ba farko ba ƙarfe sun yi bacci ci a kai da launa na magana sa mutumin da ya ya koyi girman kai yara ke turowa da littattafan rabi ina so yi masa tairere da ba ina neman inda hanya za ta yi to ko kunya ce ya raba biyu, wannan ya ɗauko wannan ya ɗauko in kai haka ya yi daidai in tarbiya kake koyarwa an kuma baka ya kawo to ka girman kai to haka dole za ka kalli wani abu fiska biyu wani lokacin ka ba wasu suka ɗaukar ma kaya fa girman kai wani lokaci kuma kana iya ce kana koya musu tarbiyya So su saba da ɗaukan kayan manya su kai to in ka samu ka ba su wannan training sai ka bin yanzu ba gani ba annabi ce fa nayi aka ce kawai rike maka ita a sahibu da aka haƙuri sahibu sai a haƙoshi ko ni littattafai da ake ɗebo min akwai dalili wannan littattafan a je ɗaki a ɗebo abin da ya faru min a shekaru in aka zo sai a ƙi zuwa dauri ya gane ya sanda sai a ƙi zuwa dauri sai na ɗebo da wannan zo sai yanzu zauna nan ta jira ai ba su zo ba ai wannan ba zai zo wani sai zo ya leƙe ni ma ina kwana bari in je ni man ɗebo wa sai na ce to wahala take koya mutum dubara sai na ce to idan bakwai ta yi ko bakwai ne na sa ko shida ne in dai shida ta hauro ba za a ɗauki littafi ba zan yi karatun ba kwaya tafi inda za ni ma ya huta zai to wannan shi yasa ake zuwa ɗaki na na ɗaya bolta tafi amma ba da haka wanda ke kwaso kana Dan ɗebo littafin in zo zan riƙo littafin na zo in zo in ajiye yin abun nan sai sai in zo in ajiye littafin kamar yanzu ai kaga da dama sai a fice shi ana gama sallah ba sai a fice to shi kenan sai na shigo a dinga shigowa da gudu yana ce to haka za a yi wani fa sai mun gaisa sai zai same ta kan ya kwana ɗari ya ƙara ya gaji ya ya sha Allah an bullo ba ni ba barin je fito in ce to in ko aka riga aka zo kasan ba za a je za ka ba ko mutum da ya zo da shi zan fara wanda ya ɗaukar tarafan nan da shi zan fara kuma in dai ana ko ba maganan maimai ka ce maimaita maka ka zauna a gida ka ce in maimaita maka a ba baka shirya da kyau ba kamar ka koyi me isa koyaya mutum sai ga ina ne mai girman kai ko kaka in aje dai da bi hura an shi da kusan manya duka kowa na kokarin nuna jirar abin da Ali bin ya sayo abu a kasuwa a ainihin eh, ya ɗauko abin shi shi ma ka za ka ce a'a ina halifa to shi yana da yara ɗauki wannan kai in go kai Kan matse wa kai ogan daga baya iso in ba an cire ma wannan yanzu ba ana karatun da ake kai kuma abin da kake koyo daban dole a imam, a ma a ah, gaya maka hakikalin kila ba mai gaya maka sai ni nan da ka rasa dai to yani anna gurafal jannati yara zahiraha min batiniha وباطنها من ظاهرها كما جاء في الحديث وذلك من صفاء جدرانها سودا كري كري ام بنغون تنغران تنغران بنغون ومع آه، هذا لا يرى بعضهم بعضا كما هو نسير أما متومن دكي ساشي بيدرين ساشي gidan ga mutane amma mutanen ciki ba za a gansu ba amma duk abin da ke cikin gidan za su yi. kai fiha ma la ainu ra'at wala eh, udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashari da abu a fili amma ba na gani na ciki so kuma wannan kawai abin da zaka ce to yanzu dai kawai duk abin komai Allah ka kai mu ciki ma ga yadda za a yi wa hadal guraf takunu liman ataba al-kalama wa ata'ama taama fa hadha huwa al-ihsanu ila al-khalq wa qiyamul layli was-siyami haqqullah فمن قام بهذه الصفات الأربعة صار من آل هذه القرب كما جاء في الحديث أعمال القلوب شافي يا